ba alheri gaba daya tare da ita kafa ta gane ko ba ta da alheri gaba daya Kuma yadda aka ba da labarin da ne amma da su gurgurguza ne zai kai argargaje ta a taka ta a kwafe ta ta koma lawama shekaru zan ai ana ladabtar da ita kafin ta koma mazuma ina. ta ko mafi nan na ka gani ka tuje ta farko nan bina alheri gare ta tana kaza tana saba'iya tana wane ne ya ta alheri to haka ba alheri gaba tare da ita albatta walalaha babu alheri a gare ta wala ba a samun alheri ta dalilin ta wala min ha ba za a ta gangaro ta samu alheri ta kawo shi zama aka ce kada abla man zakka don haka ake murkutacciya burkutacciya jujiyya ya mutsacciya ya rage naka a ganin karaita idan ka yadda da ita ta halaka ta zama gamu fa'iza sara hadani ilmani ko ayyu ilmin wa ayyu ilmin kuma kuma kashi ilmun bi rabbihi wa ilmun bi nafsihi barakallahu fikum ce fa idza sara hadan al ilmani siddatan ya zama jiki a gare ta shine riri Mana wannan ilmobi biyu sun zama jiki a gare ta la siddatan ala lisaniha ba faɗa da harshe ba ilimi akan harshe bai da fa'ida amma wannan ya zama jiki a gare ka ba kwalliya da harshe ba ali alimta da nafsin anna alhamdu kullahu lillahi ko ka ce alimat ko kuma alimta hina izin nan za ka san ko kuma nan za ka san an alhamda kullahu lillah ba wani mahaluki da yake cinci a gwada masu don mutum ya zaka buhon shinkafa ba shi ne wanda ya sa shi ya zaka buhon shinkafa shi ne abin godiya ba ana magana ko ta halatta ko ba ta halatta ba wanda dai ake ganin sa a ciki sannan da ya samu ta a ya samu mota nan kuma zai biyo ta bi ake ne mai zaman kanta ba ina nuna karɓan ya halatta shi ba ko bai halatta ba abin da nake magana dai kila shi ne kana zaune a ce ga ga indomi to ba wanda ya zo maka da katon in indomi ne ya cancanci yabo da wanda ya juyo da shi ya zo da katon in shi cancanci yabo don da bai so ba ba dama in hokar da katon in indomi sau da kana godiya gaba ɗaya ga Allah ce wal amru kulluhu lahu lamurra duka na shi ne abin da ya yi yayi shi abin da bai yiwu ba shine bai ga dama ba دايو والخير كله في يديه الهير جد نعم نوصى وأنه شيء الله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد شيء نيوان تيتين تيتين قيابا مصى والتناو والمده دونها بدري ما دندرك سنان نايك وقريتي بيساد ana kokari kai ai ka gane na yi kokari ba na fashi da fashi a kullum sai an fara tafiye da ni Allah ne ya taimake ka dan Allah ya ga dama sai ya barka kamar sauran kama zaɓi ne daga Allah Allah ya zaɓe ka har aka dace wannan aiki za ka samu ladan amma ba za ka sai ba ranka ce ta ba ta sa ka dage kai kokari ba ina ka ga kokari wa annaha kuma wannan maganan kokari ya shiga zuciyar mu sannan kaga dan ne sai muka yi kokari ka ga wannan kafar ya daɗe wato kokarin da muka yi akwai injinan shara kuma Allah ya ba mu wasu masu shara kullum sai sun share sai sun goge ba mu damu injin na mutuwa sai mu sake so inji saboda mun yi kokarin haka ya ma zama ciki mun yi kokari ko na yi kokari ina kaga kokari Allah ya taimake mu eh eh da haka ai kuskuren su akwai kalmomi akwai kalmomi na tarbiyya akwai kalmomi da babu tarbiyya ba ga ana gyaran kalmomi ba ko musulunci da zai same nemo muna faɗin kaza ba sai a ce haka a ce kaza a ce kaza to wannan kalma dole mu yake ta don ta faɗi Allah yanzu baka gani ba idan misali wani arne ya gagara aka tura wani dakare ya kabo shi in ya zo ya ce in ya kawo ba da rahoto ya ce ya rasu Allah Allah ya halaka shi hmm? shi kansa ogan kwata-kwata ta aka ce wa mara mai ka izira mai walakin Allah harama da kaga gaba ke sai na yi kokari na ke ji kasa na wata ba a wace ba shi Allah ya tsarkake ko hidin to haka mu ne za mu zo mu yaƙi ƙoƙari na kamar yadda muka yaƙi sauran abubuwan sun da mene ne abubuwan haka suke a wasannin muna da irin waɗannan ɗaruruwa to amma wannan albarkacin mu zauna a wannan karatun sannan mu ko irin wannan littafin mu karatun ya zama ba mu gyara ba to ba mu da bayan mun ji wannan magana muka je muka tsora to ba mu da rabo shi yasa muka yaka Allah ka ba mu rabu ai ba a wajen ku ne ba ya kokari ya ce ce a kaje tsoron Allah wani kokari muke ce ya dai Allah ya yi kaza amma misali wanda da ce ya ibada dan muna nan muna fafatawa hmm? shine yujadu li yana yi ne don kansa amma ba shi yi ba ko shi yi wa wan jahada innama jahada bi nafsihi bi nafsihi ba fadan duk da yake wa kanka yake wa mata ko wannan mu mu da ta kokari ai kama mu ce don kan mu kara mu da Allah gobe ma mu zanta amma ba yana nuna kai ba sun misalan da da buga maka baka gamsu ba kai okay ne ai ina ga sai an hada ma an hada ma da duka kai eh, duka na ko na baki akwai duka da baki ka dubi wannan annai wane ne ka abubuwan da asaraf ne wanda wani ibada ranfa ya yi shiga gari ya zo suka tabbaya da shi da yaransa suka buɗa ya zo ya zauna mai eh, rufe kofar gari na rufe kawai sai ya zauna haka kamar zai da tsani a waje yana lullube ka za kai ma an za ka shiga ka shiga unguwar ne kuma rufe kofa kan zauna na jiran ka ke na laba ba na shiga na shiga na samu wani na lafi ina wucewa mai rufe kofa wuce na je na ɗauko makullan ne na buɗe kofa saboda domin ba san mushkilan da ta auku ko a biyu ana tsamman a jiza dai na riga na yau kai na kofa na ba ba aiki ne ba gije ya rafe ana zaune a gidan ana ta hira ana ta hira ana ta hira ya shiga gidan samu nuri na mai maki suka wata can ya shiga cikin ɗaki ya gano ita ke kwana Allah ya sa ya kamo shi ya koma ya zauna ya laɓe har sai da asuba sai aka gana cewa ana sanarwa a titi ana na'ayi wane wane ya halaka jama'a wani attajiri wani ya halaka ki alhamdulillah ni na riga na kare yara ku je ku ga manzon Allah sai ku ku ta kan to amma da ita shi rahoton ne shi Allah ka shi wannan annabi ya rasulullah amma ba ce yayi kokari ba jihadi yayi ba akwai mujahada da zo ce wannan ayan ta ma inda ka ta ba ma aka ta bali nafsihi aka ce ainihin domin kansa sun taimaka wa kansa ba bi nafsihi yayi ba ina fata ka gani karewa a gani ka ga mu'jiza ga menene ta ga yi bi ka ya wata, sai ta ga Allah ya nuna masa kace wa ma ramaita idza ramaita amma kai ko ka jihadi kai samu wa kanka ka je ka ji kibar da zaka kawai gari baka ci nasara ba ka san ba kan a tare duk zaka je ka zama kanka kasuwa ne ko kalamin shi sai bin eh ah yawa ya je wannan ɗan ya zo da ɗan kayan sannan nan nan su tsare su tsare ina jihadin nasa ina ƙoƙarin wani ko ya yi ya yi Allah ya karɓa kuma hatta tawakkali da ake magana sai ka ga tawakkali gaba na aiki kana ja ana ja amma zuciyarka tana matsale Allah ne ke shirka maka wani abu hajiya abdurrazak ke ko kamar da yi bayan zuwa ne kullum kullum yi sana manta su gazu na manta yan kwanukan nan na kila rikice yawa ba kuma gajiya ne ba ballanta na wani sai ya gaji ka gane ka saki ke ka kiyaye ka yi kokari a kiyaye ka kankuri ba ka da wani kokari da kake sai Allah ka yi kira hatta uwan kana yi sana kan ce muku ba mai yaro akwai tawakkali in ka miji masa sayansa sai ka rike shi da yatsa biyu ya ja ya ja ya kafi ya kafi yansa tsinana ya duwa wata kwazo ya kan kaso sai ka je na ce wayo arza ai kaga gababuwa sun gagara amma zuciya tana ga Allah Allah aka ji aka wanda azzalumi kika kwatan yin kansa to yanzu yayin da yake wayo Allah sai ka saka masa kaga Allah ne kwasa maka shi wannan wayo Allah da kace Allah ya kwata maka shi daga abu to haka a samar wannan zai sa a samar da yara masu imani to kuma manyan kuma su ne miskilan wani lokaci ba ta da wani kokari da kai kokari bai ba ta sababu ba su mallaka maka abu Allah ke mallaka shi amma kuma ba za ka yi abun ba sababu ba sharaɗi ka haka kai abin da kake shafin na Allah sai ba ka shi Allah ke ba dawa kamalu to ya fito ta tono wani abun abai hmm? har mu zo mai kasa kasa da shi kan kada mu da faɗa da zai maka yawwa na'am to ni kuma ina nake eh a wa annaha dai ko eh wa annaha ne an yi timaki can dai bayan inda nace aina ne ce ce wa annahu huwa al-mustahiq lil hamdi wa sana wal mad wal madhi dunaha badara ba ita ce ba ta cancanci komai na yabo ba wa annaha hiya aula bi dammi ita ta fi cancanta da zargi wal aibi da na kafa wal launi da kafi abun kunya kana kaman karatun zai dawo kanka kamalu wa man fatahu tahaqquqa bi hadhihi al-ilmayn duk wanda ya kafa tabbatar da wa'annan ilimomi guda biyu ya gagare shi talawwana bihi aqwaluhu kalmominsa za su gauri wa amaluhu wa hawaluhu wa takhabbi wa kabbatar alayhi za su damalmale masa wa lam yahtadi ila da sirat al-mustaqim al-muwassilu lahu ila Allah to ni wannan to ka mun kwana nan domin wannan yana da bukatar ka koma gida ka yi masa nazarin nazari ka yi masa kaddare-kaddaren duk da za ka kaddara in ka samu wani abu da ma ya zama wani abu ka dawo da shi kuma muna kan mutane